labarin zai zama ya saba da bayanan hukumomin Najeriya da ke cewa ba a bada ko sisin kobo ba gabanin sako ɗaliban. Hakanan labarin ya nuna ɗaliban sun zauna cikin ukuba da cin ɗanyen dankali da ganyen kalgo mai ɗaci. Kazalika yaran sun zauna a wajaje masu macizai da kunamu kafin nasarar samun komowar su gida. Gwamnatin Najeriya ta ce an sako yaran ne lami lafiya ba tare da musayar kuɗi tsakanin hukuma da miyagun irin ba. money that change hand. Negotiation. Ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ya ce san ba a yi musayar kuɗi ba kuma tattaunawar an yi ta ne kamar yadda ake a sauran sassan duniya. An dai sako ɗaliban ba tare da gindaya wani sharaɗi ba. They were released unconditionally. alkali a kotun sasanci ta jihar katsina barista sabiu jibiya ya nuna ta baba ga matsayar gwamnati kan cewa ba a bada kuɗin fansa ba muna yaba ma gwamnatin jihar katsina ɗaliban nan da aka ɗauka daga kankara aka tsaya tsayin daka aka amso su wanda muna yaba yaba ma gwamnati muna mata addu'a jami'an tsaron mu Allah ya saka musu alkhairi amma kuma maganganun da suke muna musu nasiha su ma gwamnati gara su ce mana ɗaliban nan ɗari uku da arba'in da hudu kowane hedi aka bada miliyan biyu aka amso shi mun yi ganin sun yi bajinta amma wallahi su gaya mana kyauta aka amso wallahi ba mu yadda ba gaskiya bane dukkan talaka ya yarda in suka bada kuɗi suka amso ai sun jihadi ƴaƴan nan ai na mutanen jihar Katsina ne amma su ce kyauta suka amso su wallahi ya nuna mana tare suke da su kenan to zare musu ido suka yi ko ko suka yi suka ba su yara ba gaskiya bane wallahi su bar faɗa irin wannan magana gwamnati Allah ya saka saka muku da alkhairi amma don Allah ya rika faɗa mana gaskiya dukkan muna da hankali ba wasu mu daga cikin wasu su ma ku shekaru wanda suke kanana ma kuma ku sani talakan ku masu hankali ne ku rika faɗa musu magana wadda take hankali na kamawa amma a ce wai kyauta aka amsu ba halba sashi ko ɗaya ba ba a bada ko kwabo ba ba gaskiya bane kuma ba ƙara muku daraja yake ba irin wannan magana yana nuna akwai kumbiya kumbiya cikin harka kenan kun san inda suke har za ku je ku lallashe su ba ku yaya kuma ku kyale suna ta'addanci kullum barista jibiya ya zayyana yanayin Najeriya a yanzu da labarin gandun dabbobi na littafin nan Animal Farm da George George Orwell ya wallafa. Kaga can zaki ya bi barewa da gudu ya kama ya kashe, can kaga damisa ya kama wancan, kuraye sun haɗu sun samu wata babbar dabba da ta hikarin su sun kashe ta sun cinye, kaga kare ya bi zomo ga sunan dai yanzu wannan da rayuwar da dabbobi ke ita ake yi Najeriya ba wanda ya yi karhin yanzu yan ta'adda su zo su kama shi su kashe shi ko su wulakanta shi su wulakanta iyalin shi shi kuma dattijon kungiyar makiyaya ta miyatti Allah Dodo Oroji ya ce ko ma dai yaya aka yi sulhu da jagororin masu satar zai ci gaba da kawo maslaha ba za ka zama kullum cikin bala'i kake ba don kashe mutum ba abu ne mai sauki ba duk wanda ya kashe mutum komai daɗewa shi ma sai an kashe shi to ba wanda kuma baya son rayuwar shi hakika sace ɗaliban kankara ya ƙara sa sunan kankara ya yi fice a kafafen labaru da sanya ɗaliban a cikin tarihi dan shugaban najeriya muhammadu buhari da kansa ba ma kansilar anguwar sakandaren ba ya zo ya yi musu jawabi da ko ba mamaki sai dai su ganshi a talabijin nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya